sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ji ga usmanu sun can zama murtagar da usmanu niji shi hal gwandu fi ba wata sukutun sakano usmanu ya sadamu ai wanga a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 yan uwa masu saurare masu wannan shiri mai tare albarka shirin ayyukan mujaddadi muna muku sallama ta addinin musulunci muna muku barka da sake saduwa da ku a wannan shiri mai albarka shirin da ke karantar da ku aikace aikacen da mujaddadi yayi a wannan kasa da kuma watan abubuwan rubuce rubucin da mujaddadi yayi wanda alhamdulillah kamar yadda kuka sani mun karanci littafi ɗaya da littafi na biyu cikin littafan da mujaddadi ya rubuta wannan littafi mun kai karshen sa satin da ya gabata mun sake komawa domin mu ga wasu ayyukan da ba littafi ba mu yi muku alƙawarin cewa za mu ɗauko muku wani littafi da cikin littafan da mujaddadi kuma mu ƙara ya zama muna littafi na uku to har yanzu dai ku sake biyo mu bashi yau ma za mu ƙara eh, ci wato za mu ci gaba ne a inda muka aje a wancan sati wasu aikace aikacen da mujaddadi yayi wanda wa'ina aikace aikacen ba su shafi rubutu ba kamar yadda muke muka ɗauko. daga birni ilal hunan fasuhu ya alfani na gajere na da zanzana fuska ijiya su da tsawuriya ta fu'anu mujaddadi yana karantarwa kamar yadda muka ambata a wancan shirin da ya gabata kuma mujaddadi wa kana yakhruju fi kulli ya jum'ati ya'idhu nasa mujaddadi kamar yadda muka ambata muku ayyukansa waɗanda ba su shafi rubutu ba to wato gimshikin su guda biyu ne gimshiki na farko dai kamar yadda muka ambata shine kasancewar mujaddadi yana karantar da littafan shari'a mai karantarwa ne wannan karatu wanda ake samunsa a gidansa ana, karatunsa wanda wannan kuma bayan la'asar ne yake zama domin wannan karatun bayan la'asar yakan zauna a gidansa ɗalibai su zo su ɗauku littafansu su zo su same shi kuma ya su zauna ya karantar da su ɗaruruwan ɗalibai ke samun sa gida domin karatun wannan littafansu wani ya zo da littafi mai babban littafi wani karamin littafi wani littafin tafsiri wani littafin fiqhu wani littafin nahawu wani littafin balagha wani littafin mantiki wani littafin hadisi wani haka dai littafai kowa da irin littafin zai ke zuwa da shi mu jaddadi ya karantar da su wannan karatun yana yin sani da la'asar sannan kuma yakan fita domin wa'azi kamar yadda muka ambata yana wa'azi a cikin garin dagil da kuma garuruwan da an makota haka yakan fita kuma ya yi fita fita kawai ta wa'azi ya je ya shiga lungu ya shiga sako ya shiga ƙauyuka yana wa'azi a nan cikin ƙasar gobir da ƙasar zamfara da ƙasar kebi har zuwa ƙasar katsina har zuwa yankin nijar ƙasar nijar kenan yana shiga duka yana wannan aiki kuma yana fita a dukka ranar juma'a ya yi wa'azi a nan cikin gari kam in bai fita ba in yana cikin gari to duk wa'azi ranar wa'azi ranar juma'a kenan wannan shine abinda da mujaddadi yake yi a cikin garuruwansa kuma mujaddadi cikin fitar da yake yi akwai lokacin da ya fita zamfara kuma ya je zamfara ya ci gaba da da'awa ya ci gaba da da'awa har ya zan da'awar nan tasa ta samu karbuwa a zamfara kuma haka jihar Kebbi ma ya je ya yi da'awa kuma eh, wa'azin ma shi ya karbu a mutanen Kebbi suka karbi Eh, wannan da'awar tasa har suka rako shi ma suka dawo da shi kuma bayan ya dawo su ma aka haɗu delegate daga jihar Kebbi suka zo suka same shi nan suka yi alƙawarin za su taimaka masa a wajen wa'azinsa da kuma karantarwarsa an ma jihadi ne za a kuma za su kama masa to cikin wannan fitar da yake wata rana kamar da tarihi ya rubuta muna yana yankin Zamfara to wajen wannan karantarwa cikin tsarin karantarwar mujaddadi yana karantar da maza yana karantar da mata yana karantar da yara yana karantar da manya to sai zan cikin karantarwar da yake karantarwa wajen karantar da maza da mata ne lokaci idan yana wa'azi wannan wa'azi maza da mata duk suna zuwa shakikin shakikinsa abdullahi gundu yake cewa lokacin idan suka je suna wa'azi a cikin ƙauyuka mujaddadi yana wa'azi mutane da dama sukan ta suna sauraren sa suna shigowa ko ina lungu da sako ana zuwa ana sauraren sa kuma mazan su da matan su suna zuwa to idan suka zo sai shi mujaddadi da shi da sauran mukarrabansa malaman waɗanda ke eh, tare da shi gingima gingima malaman da ke tare da shi to suna kokarin suna jan hankali mutane cewa to idan mata sun zo wa'azi su samu gehe guda su zauna domin su saurari wa'azi maza su ma su zauna gehe guda su saurari wa'azi in karantarwa ne su zauna gehe guda su ɗauki ilimi sauran maza su ma su zauna gefe guda a ɗauki ilimi kowa da ilimi ya kawo shi ɗauka kowa ya zauna a saurari ilimi amma a daina cakuɗa guri ɗaya suna irin wannan kokari suna kokari to amma ka san shi mai kira zuwa ga addini Allah ko kowane lokaci duk lokacin da yake wannan kiran to sai an samu kuma wasu makiya wanda su kuma za su je su fasara shi da fasarar da ba haka take ba to sai zan mutane suna zuwa wasu idan suka zo wajen sauraren sa ba zuwa suka yi su saurara don Allah ba a don su je su yada sharri ne wasu kuma a'a labarin zai je ya kai musu labarin kuma sai ya zo musu karkace su ma sai su ci gaba da yadawa kenan dai akwai shedanu akwai annamimai akwai 'yan hansada wanda ke zuwa suna yada maganganun da ba daidai ba wannan ta sa sai suka zo suna ana yaɗawa ana cewa ai mujaddadi cikin wa'azinsa yana zuwa yana wa'azi kuma yana haɗawa tsakanin maza da mata ana cakudewa guri ɗaya to wannan ai ba daidai ne ba wannan wa'azin ya saba ma Allah ya saba manzo Allah ba addini gaskiya ne dukkan wani mai wa'azi na gaskiya dole sai ka samu irin wa'annan mutane so lokacin da hakan ta faru aka ci gaba da irin wannan yaduwa ya dau irin wa'annan maganganun to akwai wani babban malami wanda ana ce masa goni almustafa goni wanda dan eh, borno ne ba barbari ne irin wa'annan bari bari gani wa'anda ke can borno to malami ne sosai babban malami ne so lokacin da ya ji wa'annan ababan suna yaduwa an je an gaya musu haka to sai kokarin ya rubuto su baitutuka guda biyar sai turo ma mujaddadi domin me domin ya yi masa nasiha cewa ya daina haɗa maza da mata a wajen wa'azinsa yake alaika minna tahiyatun mubarakatun شممنا مسكر وسكا من يلاقونا أيمنا وقم تنذر أولي الجهلا لعلهم يفقهون دين ودنا فمنع زيارة نسوان لوعدك إذ خلق الرجال بنسوان كفى شينا لا تفعل ما يؤدي للمآئب إذ لم يأمر الله عيبا كان يؤذينا وأبيات المصطفى بج يتممها في آمر بعد زيد الأد يكفينا wannan ba Mustafa sai turo innan baitutukan abinda baitutukan ke faɗa a takaice yana cewa alaika minna tahiyyatun mubarakatun gaisuwoyi masu yawa sun tabbata zuwa gare ka muna aiko ma da gaisuwa mai yawa kuma mai albarka kenan yana gaya mu jaddadi cewa ga gaisuwa na gaisuwa kuma mai albarka shammamna miskan wa sukkan man yulaquna wa'anda an ka haɗo da miski wato turare nan na kwarai. da kuma sukan wato kayan ƙanshi aka harhaɗo su aka turo su daga waɗanda ke tahowa daga wajenka a takaice abin da yake nuyi muna samun labarai masu daɗi waɗanda ke fitowa daga wajenka waɗanda suka yi kama da turare almiski muna jin irin ƙoƙarin da kake yi jaddadi a wajen karantarwa a wajen yaɗa addinin Allah a wajen kuma tabbatar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yana faranta mana rai da daga muna jin daɗi amma bari ka je a yamna fodiyo kum tunzir ulil jahala dan fodiyo ka tashi ka je ka yi gargadi ga jahilai wannan aikin ka ne kuma mun san kana yi to dai ka ƙara ka ci gaba da kiran mutane ka haɗa jahilan da ke rayuwa tare da kai ka yi musu gargaɗi la'allahum yafqahuna ad-dina wad-duna ko za su fahimci addini kuma za su fahimci duniya domin akwai bukatar su san addini akwai bukatar su san duniya idan mutum ya zan bai san duniya ba bai san addini ba ya raku duniya kawai idan mutum ya zan duniya ɗaya sani bai san addini ba ya raku duniya kawai idan mutum ya san addini kawai bai san duniya ba nan ma akwai matsala ana dai buƙatar mutum ya zan ya haɗi biyu ya san duniya san lahira to shine ake ba mu mujaddadi umarni cewa to ka gaya musu wannan ko za su san addini kuma su san duniya yace famna ziyaratan niswani liwa'azika ka hana ma mata zuwa wajen wa'azinka domin an gaya mana cewa mata na zuwa wa'azin ka to ka hana musu idh khaltu rijali bi niswanin kafa nan, domin hada maza da mata a wajen wa'azi iya aibi shine wani aibi ana wa'azi a ce maza da mata an ca cakuɗe guri ɗaya wai kuma da suna addini ai kuskuren kenan iyaka aibi kenan saboda ka ga ka hana musu sai ka ce wala taf'al ma yu'addi lil ma'aibi lam ya'muru Allahu aiban kana yuzina kada ka aikatar da abun da ke iya kaiwa zuwa ga aibi an je wajen neman wato a kira mutane zuwa ga addini kuma sai a je a saba ma Allah kar kai haka domin kai wa'azi kake to mai wa'azi ya zo haɗa maza da mata guri guda kaga an samu aibi kenan to kar kai haka lam ya'murullahu aiban kana yuzina domin Allah bai bada umurni a aiwatar da wani abun da ke iya zama aibin da ke iya cuta mana ba kar yi haka wa abiyatul mustafa baju tamim wato nan da ya kammala wa'ina matukan nasa guda guda biyar suna zamfara wannan lokacin suna cikin aikin da'awa ko da wa'annan batukan suka iso ga mujaddadi lokacin suna yankin zamfara mujaddadi nan take sai kira shakikinsa wato al al arabiyu wanda gashi ba balarabi ba amma kuma ya wuce larabawa da dama wajen sani harshen larabci sai ke ce masa je ka bashi amsa wa'annan baitutukan nasa da yayyu guda biyar wato yana gaya mana cewa mu hana ma mata zuwa wajen wa'azinmu yana cewa eh, kada ma'aikata abin da ke zama muna illa kamar da yana yi muna nasiha so abin da nake bukata gare ka dan uwa eh, abdullahi gundu sai ka je ka ba shi amsa abdullahi gundu nan take yake sam an wada atan ya ji kuma ya yarda yanzu zai bashi amsa kai tsaye sai ke cewa ya ayyuha zallabi qad jaa yurshiduna سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا نصحت جهدك لكن ليت تنذرنا وقلت سبحان هذا كان بهتنا إن الشياطين إن جاءوا لمجلسنا هم يبثون سوء القول طغيانا لسنا نخالد بالنسوان كيف وذا كنا نحذر لكن قلت سلمنا إن كان ذاك ولكن لا أسلم أن يتركن بالجهل هم لا كان هسانا إذ ارتكاب أخف الضر قد هطما يكفر الجهل إن يكفر الجهل إن ذا كان إصيانا هذه البلاد وجدنا قومها غرقوا في الجهل نمنعهم أن يفقهوا الدين قد قيل تهدث للأقوام أقضية بقدر ما عادته خذ ذاك ميزانا الحمد لله ذي الإنعام ذي الأنعام هادينا الحمد لله ذي الإنعام هادينا ثم الصلاة على المختار هادينا وآله صحبه أبياتنا كملت وأدها هب والتاريخ نشقنا wannan shine عبد الله Abdullahi يا ربوتا يا ya شي مصطفى غني دي da ya aiko كان 'yan wanda cikin su yake musu mai bayanin cewa yadda aka je duk ana gaya maka ba gaskiya ne ba sannan kuma bari ka jiya a ya ayu hadha alladhi qad jaa yurshiduna ya kai wannan da yazo yana muna wa'azi yana nunar da mu cewa mu daina hada maza da mata a wajen wa'azi ka turo mu ya kai wa ya to Mustafa guni kenan sam allima qulta fasma anta ma kunna mu mun ji abun da kai domin mun ga baitutukan ka ga su a hannun mu mun karanta to kai ma ka saurare mu nasahata juhudaka lakin laita tu'ziruna ka iya ka amma dai matsalar ka guda ne ba kai mana uzuri ba ya kamata lokacin da eh, wa'annan batutukan labaran suka zo ma cewa muna hada maza da mata kai mana uzuri ka ce a a bai yiwuwa. bai yiwuwa ga irin mujaddadi ya hada maza da mata guri guda a wajen karatu a yana dai karantar da mata yana karantar da maza kuma suna haɗo suna zuwa amma dai ba su haɗewa guri guda sai dai wa'annan suna wannan gefe wa'annan suna wannan gefe ya kamata kai mana irin wannan uzuri saboda ni saboda ya kama shi mumini kullu yana neman ma dan uwansa uzuri idan aka zo aka ce ma wani yayi kaza wani yayi kaza matsayinka na musulmi to kai kokarin ka nemo ma dan uwanka musulmi uzuri wanda shine mujaddadi yake faɗa cikin sa kamar iya sunnam yana cewa almu'minu yattabi'ul ma'azira wal munafiqu yattabi'ul uyuba shi mumini kullu yana neman yadda zai ya kawo ma dan uwansa musulmi uzuri amma munafiki aibi yake nema don ya yada to ya kamata kai ma lokacin da wa'annan munafukan Allah suka kawo ma irin wannan ƙaryar cewa wai muna na muna haɗuwa da maza da mata wuri guda ka gaya musu cewa ƙarya ne kuma ya kamata ka nema muna uzuri ma wa qulta subhana hadha kana butana ai ya kamata ka ce ƙarya ne wallahi ya kamata ka ce wannan ƙarya ne kamar da Qur'ani yake ba mu wani cewa idan eh, irin wannan abun ya zo to ku ce ƙarya ne walaula isami'tum qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhana hadha kana buhtana me yasa lokacin da kuka ji ana yada maganganun da basu dace ba ku ce ƙarya ne ku ce wannan ƙarya ne ba ku yarda da shi ba amma an zo an gaya ma ka da, ka zan daidai da wanda ya kawo ma irin wannan magana kun zan daidai kenan saboda ka ya kamata kai mana uzuri in ji Abdullahi Gundu yana gaya ma Mustafa yake bari ka jiya in uh, uh, inna shayatina in ja'u li majlisina domin su shaidanu ka gane fa in suka zo a majalisar mu hum yabusuna su ɗuguya nan, suna yaɗa mummunar magana ta wuce iyaka ba wai magana gaskiya suke faɗa ba ƙarya suke yaɗawa saboda mi saboda ƙiyayya su da gare mu saboda ka wannan shine ƙarya suka ɗauka suka je sun ka yaɗa ku ko kun yadda lasna nu khalidu bin niswani gaskiyar magana mu dai ba mu haɗuwa maza da mata mu cushe guri ɗaya kaifa ya za yi mu haka ai bai kamata ba haka yi mana tunanin wannan ba wa za kunna nu hazir kuma irin wannan ai shine muke faɗa dama abin da muke faɗa wa'azin mu kenan cewa kada a rinka haduwa maza da mata kada a rinka zina kada a rinka Wanda shi ne muke faɗa to me yasa kuma abin da muke faɗa akan sa shi ne muke lakin qultu sallam na ce kai tsaya ka jiyawa ko da wadda an gaje an ka gaya ma ɗin ko da ta tabbata haka ɗin muna haɗuwa maza da mata guri guda a yi muna wa'azi mu yi wa'azi mata da mata a haɗu a cakuɗe wuri guda ana wa'azi ana karanta da littafin Allah ana karanta da sunnan Allah Sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko haka an ka ce bari mu ce ma mun yadda muna haka in kana zaka in haka ya kai walakin la usallimu kai na fasa ban mu yi kauya don dai ba mu yi ba abinda ko ba mu yi bai kamata mu ce mu yi ba to na fasa amma dai bari mu tambaye ka an yi surak na bil jahali hamla kana ihsana yanzu a basu cikin jahilci ba tare da sun san ilimi ba ba tare da sun san Allah ba ba tare da sun san tauhidi ba babu tauhidi babu addini a basu sagaga haka nan shi ya fi zama daidai ko ko haɗa su guda a karantar da su addini wanda yanka karantar da su addini su da kansu za su komawa gehe ba sai an ce su koma gehe ba su daina cakuɗa maza da mata in suka karantu shi mu basu cikin kahircin ko ko mu haɗa su maza da matan guri guda mu karantar da su leta za su gano cewa haɗuwa maza da mata haɗari ne su daina haka ya fi daidai ko wancan tambaya domin mi bai ka jiya ya zirti kafa a kafin buri kar hutima domin idan aka ce ma wannan laifi ne wannan laifi ne za ka nemi laifi wanda ke mafi sauki ka ɗauka kuma wannan dole ne ka ɗau laifi mafi zama ƙasa wajibi ne maimakon ka ɗauki babba ga laifuka guda biyu dole ne sai ka yi ɗaya wannan ka'ida ce ta malaman usul cewa laifi guda biyu wanda dole sai ka yi ɗaya to za ka nemi mai sauki kai yake to yanzu haɗuwar maza da mata guri ɗaya laifi ne to amma zama da kafirci ba shi ko laifi ne ko ba laifi ne ba laifi ne to da zama da kafirci da haɗuwa maza da mata miye a sauki to sauki kaga kenan gumma haɗu maza da mata don shi adda sauki bai kai kahirci ba ce to kaga shi kenan ko Izir ka ba kafi burri kad ma ɗaukar ɗaya mai mai sassauci ya zama dole saboda ka yi yukafirul jalu in za na ihsana in za na isiyana. shi wannan da kake mu haɗuwa maza da mata in kace sabon Allah ne shi ko jahilci zai kai ka kahirci rika ba su jahilai don su kahirta ko ko a ba su su je su su saba ma Allah amma su yi ilimi daga baya kuma sai su gane sabo Allah ne su daina me fi hadhihi biladu sai aka ji kaga wannan garuruwan namu da muke rayuwa a cikin su kasar nan kasar Gobir da sauran kasar Zamfara da kasar kebi da wannan yankin ma gaba har zuwa su Daura har zuwa Katsina har zuwa Kano ma ai wa'annan garuruwa ne da muke rayuwa a cikin su na qauma hagari ko fil jahali mun samu mutanen ƙasar nan sun noce cikin jahilci jahilci ya musu yawa shin namna'uhum an yafka huddina? mun zo mu aza wa'azi sai su zo da mazan su da mata sai mu ce mu hana musu ko kuma ba su dama su zo su saurari addinin domin su je su gyara ko mu hana musu ne ga su cikin jahilcin nan amsa shi ne ai dole ne mu je mu ba su dama mu karantar da su bai kamata mu hana musu ba na'am sai ke cewa qad qila tuhdasu lil aqwami aqdiya ai da ma ka san cewa mutane ko ɗan mutane ana fara ana musu alƙalanci gurgudun halinsu ana wa'azi gurgudun yadda mutane suke wato li kulli maqamin maqam ko wani wuri na da wurin da ake faɗa akwai wa'anda haɗa su maza da mata haramun ne akwai wanda dole na haɗa su maza da mata ah yanzu ba gashi nan ba muna zuwa ana zuwa aikin haji muna gani da maza da mata ake haɗuwa ana ɗawafi a ɗakin ka'aba cakuɗe ko guri ɗaya maza da mata ba yadda za a yi kuma haka in za a yi saboda mi saboda haka ta kama to haka ne do komi uzuri yana iya gusar da wani abun da a haramun ne uzuri na halattar da abun da a haramun ne saboda kuma mutane ko wa'anne mutane da gurgurdun hukuncin da za a yi musu ba za ka wa duniya hukunci ɗaya ba a'a akwai wanda wannan hukunci yakan shafe shi wani kuma bai shafe shi ba bi kadari ma ahada su khudh zaka mizanin mutane gurgurdu yadda suka faru haka za to kaga dai har karshe dai abdullahi gondu ya ci gaba da watan wannan batukan nasa wannan shine amsar da ya bashi karshe kawai abin da ke cewa alhamdulillah zil in'ami hadina summa salatu ala al muqtari hadina wa alihi wa sahbihi abiyatuna kamurat wa adduha habbun wa tarihu nashaqana sai Allah sa mu gani a takaice dai kun ga wannan karantarwa da mujaddadi ya ji a zamfara ya samu wannan takarda kuma ya ba da umarni a ji a ba wannan mai wannan takarda amsa kuma abdullahi gundu ya bashi amsa wanda a ƙarƙashin wannan muke fahimtar kenan lalle mujaddadi yana hita domin wa'azi yana fita domin karantarwa da kuma kira zuwa ga wannan addini namu saboda ka wannan shine abin da mujaddadi yake kuma shine sa wajen kira zuwa ga addini Allah kamar yadda muka ambata mujaddadi mutum ne mai yawan addini ko kuma mu ce mutadayyinun mutum ne mai addini kuma ya taso gidan addini dukkan al'amuransa addini ne kuma afifun mutum ne daga kaɗan wato muna so mu ɗan fahimci kaɗan daga cikin ladubban mujaddadi kamin mu kai ga mu ci gaba zuwa ga karance karancen da ke karantarwa da kuma yaƙe sa domin cikin aikace aikacen sa akwai yaƙe yaƙen da mujaddadi ya yi wanda cikin yaƙe yaƙen na aka kafa daular musulunci mu na gaba da yarda Allah zai zai tsaya ka kan wajen bayani yaƙe yaƙen da mujaddadi ya yi cikin ladubban da mujaddadi Allah ya bashi mutum ne mai addini mutum ne mai kamun kai mutum ne mutamassikun bis sunna mai rika sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mujaddadi yana kokarin rika sunnan manzo Allah kamar yadda muka sha faɗa hayyun karimun mujaddadi mutum ne mai yawan kunya a cikin siffofinsa mutum ne mai yawan kunya kun san kunya tana ɗaya daga cikin ɗabi'u na kirki amma manzo Allah na cewa alhaya'u minal imani kunya tana daga cikin imani idan kaga mutum baya da kunya to alamar imaninsa ragagge ne kuma idan kaga mutum da kunya akwai alamar yana da imani to mujaddadi yana daga cikin wa'anda suka shahara da kunya kuma alifan ma'alufan mutum ne wanda ya saba da mutane kuma mutane suka saba da shi me yake nufi da al-ma'aluf wato mutumin da bai da kausasawa mutum da bai da tsanani mutum ne wanda in ka zauna da shi zaka yaba mahalayensa da ɗabi'unsa bai kausasawa bai girke maka fuska bai tsawarka baka hulɗa da shi ka ce wa yuni Allah ka buni ka lalace baka ji daɗin hulɗa da shi ba in kai hulɗa da shi zaka same shi sahal zaka same shi ma'aluf zaka ji daɗin zama da shi idan Allah haɗa ka shi zaka ji daɗin zama da shi to wannan shine sa, alif kuma ma'aluf mujaddadi mutawadi'an mai tawadu'i ne wato mutum ne wanda ba da girman kai zaka gani shi yana iya zama da mata yana iya zama da yara zaman lafiya yana iya zama da duttijawa yana iya zama da masu kuɗi yana iya zama da waɗanda ba sa da kuɗi baya da girman kai ba ka ganin sa ce wani basarake ne mai girman kai baka samun sa baka samun sa ka cika wannan malami akwai girman kai tare da shi babu girman kai mutum ne mai tawadu'i mutum ne wanda yake karban gaskiya domin abin da ake tawadu'i shine girman kai girman kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana shi cewa kin gaskiya da kuma walakanta mutane to jaddadi bai da wannan mutum ne mai tawadu'i bai dauki kansa wani abu ba idan ka zo masa